بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك عميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا إن شاء الله تعالى ينبي efe asibi bakwai tsayen zulhijja zumana ijira ya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya kpọtun bai kube ceto shibadin nina na ji kpade yi gani bai e tsayen gutanici september da wana ya miladiya zumana miladiya dai ya e gbaa shetu eshidin nina 2018 shetu eshidi gubana nga ba so kwai wa ba littafin man cikon nan ngai al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala gurgudu ni gagbana social barkudu bai ga cin bici na su gan ya da gani bai shirin ya manwaci kwanne ngayi isam faris alharstani shirai ji dokun na jiya littafin nana amma ya bu uslubu na iwa gida za tubo ka katun ya gima kanta jina iwa gama bayanin shidwa idi piwe gurgudu na yawa ya yi so ya gima kanta jina amma kafi gina ni ya katona ya bebe ta yi mai ka kacha man shi kayetan kakai sashi doko sashi da tatacen sashi mai kwakwurogi to ya tan kwakwurogi ya ce rayuwa mambo aini sunna man eyuga abu zakariya ngejin kuniya bayan to na man yawana na su kwayo azikiyar yi amma laifi da ba e ji zakuniya baban zakariya kendo na na ishe yi ga ummu abdullahi na ngole su kuma tura begiya abul abbas ibnu taymiya da wani ngole yin mutum majiya wa ma ajin hazu kimiyya to laifi da ba ayo ga babawa ne kaba wala tora be zuriya eyu mu idin ainihin sun nuna wani sunna baban waye sharaf annawawi kila yuga annawa sunna ja ba mu na yuga nawa a ce juye ba nawa wuce bekiyan nawawi kendo wayi bida ce ga bidawiyu minaci minawiyun abdimishki kinye dimishka ngabo kinye nawa na da ash-shafi'i ji rayuwa jin tatiyan fikiyoyin mazabiyan al'imam shafi wani ya muhammad bin idris na a ma zumana ijiradi ya kpauta ceto gbawa benin na 631 after ijira ga mamayin eji na iga na wana eji wuyo dominiyan haura na junubiyan dimishko allah akbar wacin rayuwayen manle bayina mamayen man bayina wayo lissafiyan 880 years tun na man bayi jana bai zamani na ifi baku wani ne to wagawa fanawa bai ishe na e ya guki man laijo e ya shi ba bai gutsi a ci aga man laijo to wagawa ya shi ba bai gutsi mini 808 years e ya na mai ya laijo na dauna amma wale tuno lo ya dini ne wale ya ga 700 tutu yi na na man lu ishe gwanan Manya ya tiya kin yanna wa da kin wuci ko kin ga dai zai tiya zuma ba mauna da babu da shi wuci ko ne wa tiya ji ebo damina ko abuja ko lagos ngole lagos mu yadda kota yi nigeria le ko mu da abuja kin da mishk nga kin ko ya annawa man tiya zuma na ijira dai e ya kpauta ara ta ta dinina 649 ga manya jikiya manya kiya kiyawo ci latiya kiya da mishko kan gudu ya guki na wani umar 631 umar tiya jabo da aka tujiji 649 nole wai tsakani giya shidin guba kanga Allah akbar muda makanta na igarra rawahiya na babu da fedu na babu fele na amu saka tujin bo bai zore kindu dai za saka tujin bo ce ke tiya lojin mu ciko bai man shi fina ejin na e ko makanta na un juma ciko ya al amawito na cikin da mishka saka tuji almadrasatu rawahiyya na man duda babu darul hadis da darul hadis babu fe da jikin la ilimi da mai ya fe fe gba Kur'anu? fe gba tafsir jiyan Kur'anu? manya ji shagala be ilimin hadisi gan be sharai jiya hadisi ji bai ke ga Kur'anu babu tafsiri wala ji katon matani hadisi babu sharai yuji wala ji katon ibuna sai a ke ga soci wayewo sa ke ga nabi muhammadu ye wayewo sallallahu alaihi wasallam gala manyan karayin be gin aya Kur'anu dinwa make Tafsiru ya wade wa larauci zalla ndo ci uji ma na larauci na wake na ikpa e ba ba hadiso so kan do ce cici be ma na larauci amma wa da shar uje ne ikpa na dauna e wai laman ci bici sarawi wa ga la rayuwai aji fasara qur'ano ko aji fasara hadisi na be wuci manke aka to fika uje ti maza biyan al'imamu shafi wa mitu ninni ga littafi cabofelo kendo dai adori a shima mazhabi maliki ko iziya risala askari felo arbe mudawwana yana a cagula mitu arwa gba da mazhabin shafi'iyya nke kalita fi na jiddi amfani sarawina Allahu akbar eti mazabin nan man ka littafi jidanyi mini littafi na shuka na raudatu talibi na dabo sharan ya soye muslimu dabo tazibul asma'i wal lugati dabo eti luga buka wucin filiyatul abrar almaruf bil azkar al azkar nuka eti dai zikiri zikiri na janabi muhammadu ya ji kakayin sallallahu alaihi wasallam ngai ga khiliyatul abrar nga kan riyadu salihin na wana na gwaye ta ci musulmi jona kali ta fai ga al maqasid litafi weti aqida muke ka atibyan fi adab hamalati al-qur'an e da bin zai ji ku qur'an fitina ladabi na jigwa tsana nga bukan nan muke ka al-arba'una nawawiyya Allahu akbar na ce gwaro iwe wi ba na mutu ke a shirai yi jin rube kpokorogi nka littafin hajj. allahu akbar nke ka alfatawa nke ka almajmur mai shirayya littafin almu'azzab nka minhaj talibin nka manaqibu shafi'i na shi da wani mini littafi na ji a hamul kutub allati sannafa a da shehul kabir a dokun amma na ji goye ke tace musulmi jo amfani ci dokun bane na wani ajali eman e shi ga buto cike gora nawa bayanin sa ji shi kinya da mishka wani foci manja ajali waga yi jiradiya ɓako a to ɓauta ceto adowa ni bai gudu sanayi 676 676 dari shida da saba'in da shida e a man mai jeliubo lissafi man a shi ba bai gutsun yi ga allahu akbar igamu 631 ulu ijegwa 676 nole wajin lissafi wa yawe ya e shi babe gusi rahimahullahu rahmatan wasi'a so ci guyeman ya guna dokuna bayani da wani kokoro getiya etamambo tunna ya ta daga littafin isam farisa sai shekalu sai mi shirai na mutujiya al'arba'una na wuya na mutu da yake yan etanu ya ci mambo na ilami fayan mutu da fa'ida na jin kube na shekalu sai mi ga alhafizun nawawi gaunin wawa ga alhafizun man kuyo mini man ku hadisi jo e zai ya alhafiza matsayi yo da mini ya ilimin hadisi adde iyaka hadisi na wa da fiti a ciwo yo ga alhafizu na wai ba za ti ubo mukaddima na ujiya sharai na na. ga wadda mini ya igi makanta na jike kpaya fikiwan imamu shafi na wadda mini man wuce kwai maza bi imamu shafi na ji e ji lura bai gawina egun ece da zuma ba e zamuyo na dokun littafi kawo miniya maza bai ma shafi iya wani uka littafi jifani shauka kayan wuka adiso bai ilimi adisi ilimi hadisi gai mustalawul adiso wani adisi kayan ilimi wai kayan idi fahimta ko wani ga martani hadisi kayan mustalawul hadisi mai kayan to uka doro muke kalita fete ilimi luga kalita fi ne ga tazibul asma'i wal lugatina sheka al ga wa huwa fil haqiqati min a'lamin nas e ba ki ga wallahi man wuce kunna al-imamu damni man na shi da ilimi sarawina aga ga wallo manyan yayi da na ji be katina man kunna da mu so yu gawa zahiru wallahu alam annahu min akhlasi nasi fi ta'lim ga ya baga na make tula gana al imamu nawawi nka so kwekyo e wani ga yi mawe wa ga ngala ga wallahu alamu annahu min akhlasi nasi fi ta'lim e zuwa na dai ilasu ya balita fi kawana galle anna talifatahu ga yabo na littafi na jihukana in tasharat fil alamin islami wa gami ba kiye musulmi jo fala takadu tajid masjidan illa wa ya fi kitab yadda salihin nguzo na wa de masallaci kiye musulmi jo wa ta e gbalita tu ne gari riyadus salihin na ba kiye saudi ya gwako masalaci ali fa da littafi na cibo na ga sallaji liman ya jugba hadisi ni guba guta ya jama'a zina Allahu akbar ga wa kutubuhu mashura fil alam litafi ma galiba ijo mimma yadullu ala sihhati niyyati ne ugwaya eduta egbuna ke ga eduta egbune tasiri re wallahi tallahi billahi la ilaha illa huwa la saketo wa shi zanduwa wadannan waya zandwa kokari wai e busu ko za wangi ya dai amfani da ni wuji jama'a wai waza wuji dudo wai waza inji kikin ka yi naji dai tasiri sarawai wala sun na zagami ba gafa inna qabula nasi lil mu'allafat min al adillati ala ikhlas niyya ga kendo ne za wangi je wuli tafi dai kauna dai tasiri na na jiwu kanan alamu ya gaza na da ila su da ni bi mana ni wangi da biyu ga to mu ki gun yawo be zai ji manya manya ji manya man kwai zamani wai ji man kwai tsoye mi man kwai saudi man kwai saudiya ga wawa rahimahullah mujtahidun mamoyo na ku gaga da dine wani amma ga ga man ya ku gaga da dine wani yukti uwa yusuf wani cimbi ci umar di pade yi to man lotun ya pade yi shi umar cimbi ci ga to mi gan yawe man cimbi ci mas'ala da ya ba al-asma wa sifatu ko ga mas'ala ya al'asma asma wa sifat man je cimbi ci ba salawi zai da kpakpa akida sun ne daga sababu ne uzuri dabo ga al-imam an-nawawi wadu fedi inkari nya sifan ndo ciji ganbe sunnan ndo ciji misali istawa alal arshi bai sako gani ga ar alal arshi istawa na man na je ji tawili e je fasara yin sunna je sako be sifuji bana aja ga manuyi istaula alal arshi mulki alarashi wuda gwatocho maimakon su kwaji daidai tatiya alarashi amma na shi ba amma agbomiya amma na shi ba gato man wuce kunna cidan bici cin wucin allah akwai fassara jegba amma ku aya wuce jiya ganci ma fassara jegba eti gubu yo fassara da ci nan man da ci na e ba ji mila rauce wani dai balo misali istawla istawa istawa waji daidai istawla mulki alarashi na gubo da mulki ta alarashi ga to yi e zagabe da amfani bai lugai ta fassara jegba a ga zanna je kafiri ta ci ba iti tawilin na ba amma kan ki cewa za musulunci wangayi lokaci na sun na soko ko sifa soko ne za shi gbana larauci wuce bandoro gyana zan da ajin fasara misali ya zubi shi shiga soko wa jiya da wato ga soko degwa a yaji mawugwa ga soko jigiyar soko a shiga ogo wuje da wasu gaso kudi ba wuje fasara wato je ba ga yadu lai na jibe kur'anu na iga jimo fasara bai ni mai ko kagwai ma ga ce ga a shayira jibe kungiya da ci fasara na alayu na wani go a ga yadu lai bi ma na kago soko da ci ga ni ma soko to ya zaga bai shishi ga wuje da wasu bai kiyo bai fassara na da ake jin halittawi da jijuna ga to zannan ga kafirin na yau ke ga man gaji tawili da fassara ya suna ko siffa ya zoci eh ga man na musulunci ba ede na gwana a caguji na wani wani siffa sokwaji sunna sokwaji ya lugwalu ken na annabi muhammadu lugwa bai sa'abuji na ajiyu ba na kin mai wa ga daga nan wuji ya ga man wuci koyo na obin litawi ne na wujiya sun nan da ce ko sifan da ce na yau ga oga mi tuwe bana ga man wuci wudai ilasi a ilasi kan doro su ga ki ba ga kiyo mutabaya ko muwafaka kan ga yego bai maya da ilasi tuna wudai ga cin bici ma cin bici ano ga fara saya bayan iji fahimta ko mm. Allahu akbar gogo lamari dauna ke ga mandoro abi alkhairi mu maje bi cicin do ci ja awuza wangiji awuza wangiji e bo zan do ci bi mi to alkhairi unna mu ga giya mu ga bi cicin ji batan haga za guru ko jayo wa qur'anu ku fiti mu ji kaza mu ji kaza e eh, yu amma sayyiduna abubakar ji umaru na ji ndoro doro ila sona bi cicin nye gan to mun je laza wangi santu etiu yaje fahimta ko ta man ga iri mas'ala naji nye tawilin naji wa di sashi naji imamu nawawi ya dana ngala ba ga nkali ta fe ti wuce yau santu be e fahimta ko ku sashe be wuce littafi wa mai soshin saudiya ta ragiya ne kufe tulu fesantu ya zawon gizo Allah haka ba ina yi ga bai mai agbata tuna na tsonewa ga fiji daidai ana ta ce sahaba da labarin ala zawon gizo san tutu ba man ce din shi ga amma wale bi cikin imamu na we wa cin lelo bayan eton alkhairi ko na jihudiyar lona ta wato ga bicicin cicin jiwo na layan doro biya kin giba tun alkhairi na jiwo gelo biya amfani la ya luma musulmi jina ganci ma bogo ya ji fata ga so kufa bi mai bicicin na ji eto alkhairi na gelo na so ku gogan da alkhairi mai bagan bicicin shi so kwa mun fake ndo na mun so gan qur'ano ga innal hasanati yuzhibna sayyi'at e tunguru aja de de fiya bogo e tunguru mu so kwa un fe pa e fi fi e bi chichi wa gina ngato fa nawawi nash'adu lahu fi ma nala min halihi bis salah wa annahu mujtahid an nawawi ide ya riyu ebade na na zeta dini zunu e za karwi da adini bo zandoro na maga kun gaga da adini ona wọn cibici umeji pàdé yìí wọ́n cibici lada ní uga ji pàdé la da guba imamu nawawu kalita fi jidayi wa min sani a zihir koto allahu akbar amma ga litafi littafi kici gega mini litafi na jihuka na bu usaini ga hazar kitab littafi na yawa ga yi shari'a rana gai al'arba'unan nawawiyar don ne littafi na gina littafi na juka fata na gato na dai wayi a laisata arba'in hadisi na fi wani wuji ga shi buyare bal hiya isnani wa arba'un hadisi shi ba bai guba a cazu kan fibo amma larabawa ji adena yiga yi fil adadi na misali ega tunni ko guba ko wajin ni ko guba aja ga arba'u, misali shi ba be gube ni wina wani shi ba be ni o arba'un ga tsala zai yi a a shi ba din ni ko shi ba din guba ke yi o shi ba ga da yi o alƙasuru fil'ada wọ́n yóò kó ngala yóò gan al'arba'una nawi yóò kacha disi ní okwu ẹ̀kẹ́ na jigunyi wọ́n jí ibn rajab al'ambali wọ́n ci bebe gugi wọ́n ci be labi da gugi wọ́n ci arata wọ́n lè adé arata wọ́n ci da nan ibn rajab al'ambali ji fahimta ko muji sharayya al'arba'u da nawiya muci abbe mube da guki arata bugu al'arba'u na nawiya kan da ci wadi wadi su shi babe gube kan da ci mawadi ya etiyan bibe na mube na ji sharayi mini man kwanar ji sharayi mu ciko da littafi na ibn rajab alhambali rahimahullahu ta'ala shekalu sai mu ce saitu ga azihil arba'un yanbaghi li talibil ilm an yahfazaha hadisi shibanna hadisi na filita finnana wa gwen gima kanta no go e bona hadisi juyo nuwa kakaina wa litafin chukwa hadisi jo babu littafin da cinu ja kaka kaina misali wacin lelo ba littafin umdatul aka watun ya tiki bugagan etin fiki wuri bugagan amma hadisu yana wacin ya kaka yana sai buhari gan bai musulmi na amma babu na ji gaga tubu na yawon yi babu ni ga tubu yi babu ya fikiu amma wa cilelo ba al'arba'una nawawiya na ce goro yi wana wasu babu joka kayan bugaga ili fahimta ko ugatin na ugati fikiyo ugati mu'amala ugati ibada ugati akida ugati bojan ili fahimta ko erike mu da wani allahu akbar to na da wani mini ya bayani ya zibo yamman wuce kwanan ngayi Ashek Al-Ufemi, rahimahullahu ta'ala. Sai mukaddima na mutso imamun nawa wijin ya litafi una. Kafi ka litafi na na kima shi zo, gawa ma a takumin rasul, fahuzuhu, ayan na gama jirai asali ne, ugwai wajibi bo, nye gwala soki yawon suna nabi Muhammadu na, sallallahu Alaihi Wasallam. Ti kayi da wane ugwa ga yalotun da Kur'ani na, yalotun da hadisi na, wa ganga so ku ganyi qur'ano ga wa ma kumur rasul ina chiga biya ebe ina fakuzu ya gwasun e gan to tunji ya gwasun ya je zumatuma to imamu nawa wajin da so ku wa ku kin wa salatu jin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kan ganci imamu no zuciya jin shara yi bi hadisi ne gaga hadisi abu sa'id al-khudri ga hadisi na biyu ko kama wani riwaya ji ka kayan bebiwi gama hafizu ala ummati arba'in hadisa zandoro ga hadisi shi ba ku fiti ta ci aluma mi jona mi amri dini ya e ci alamar ya dini ubana ba sahullahu yawm alqiyama fi zumrati fuqaha wal ulama so ci na zawuncin na fakiya mai data ce zijibo manyan fiki ujo manyan addini jo riwayan da cewa gaba Allah fakiha na aliman socha na zagakin da ilimin shari'a etiya mambo bando cewa ga hukuntu lahu yawmal qiyamati shafi'a wa shahida annabi ga mu gafiya zandoro da hadisi shiba fitota cin aluma mu jawana mu gafiya za bu fakiya na wa yariyu shafi'a wa shahidan wa bu umayariyu riwaya ibn umar ga qila lahu udkhul min ayyi abwabil jannati shit agabiwi fukiya mai ga gada ikuna e abba ga daga da aljanna wannan Allahu akbar riwaya ndo choga kutiba fi zumratil ulama wa hushira fi zumratil shuhada agun na kidata ciya manjo amake nuna ato agu kadata ci manjo zumra manjo jama'a na jibe ilimi ne wa hushira maguna ke fi zumrati shuhada da ta tacin shuhada wajen su ku jan ci guyi man ga ma misiyan man shagun bayani wa la'annahu hadithun da'if ga hadisi ne ba bai bani da na bai riwayi da kudana tudana a ga hadisi da'if yau to ne kuna shagu na jigiyan dokuna amma al'imam nawa wai san itu ga man jide kalita fi tiye babu no na jide iyaka ne gwa kuwa kalita fi zai wuce ga kalita fi kwa disu shi ba ya kafi wani ngai abdullahi bin mubarak ta bi mu ci kuwa gika to sahaba ji ibnu aslama tu sike dabo alhasan ya e gi sufiyan man ta ci da wani nan wunde ci ga kalita fi kwa hadisi shi ba ya a ga abubakar ajuri nso da ta cabo abubakar ibn ibrahim al-asfahani nga yi manye tuci na mfe ta ci gonan addaro kutuni dabo nso ka littafi ko hadisi shi bai kafi bo alhakimu da wani be zato abaci abu nu'aimu da wani zato taci, ci abu abdurrahman as wani zato ci abu sa'id al-malini ci gan bi abu usman asabuni in zago ni ci abdullahi ge muhammad al-ansari zago bai gube ci nga abubakar bai haki in zago gute ci mangato ali dokun dai na ji adeli safiya ta ci mai borojo gan mai zuma ji na ba ta fi fiye hadisi shiba shiba nga kwaye kafi amma ngole wa ga iga hadisi nan wuya ji hujja ta bayana in ta zuwa to na e ko na ja gobe na doko na amma mun annawawi wuya istihara je ba ku ko kan hadisi shi ba eti ya sai man wuci kwanna na ji shi zona na je hufazu musulunci wana ebona وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال musamman jagun ga hadisi da'if a lotun wadu ya bayan eto ya fada ilijo idi fahimta ko eto ya mustahabi jo eto na jiji wajibi ana eto na jagan oge lowa de ladana amma sheka lautani littafi mustalahu bu ga ganna lo'a shirai na wujin albaikuniya na idi fahimta ko shirai na ujiya albaikuniya na ga yi ganin lua luwa ga yi bona jahili fa oda gan wagan ani anabi jan kawai hadisu da ifu egu dare wa lula gan anabi jan gama wada yayin gan idi e fahimta ko ade man do la kaida be ce ka so lotu be hadisu da ifi na kaida idan na wasana amma shekha alufemi lasantu da ga gaskiya a da ga hadisi da yi to ba fa za ilo ga lotun biyu buna ja yi lipi wa kere annabi gan sawa da gan ko ni annabi jo no ma je ga mana zuta annabi na ka hadisi ta a wuce je ba annabi ni ga mana zuta wa wa ma ga ga ja ga hadisi da bu to na wagu ta a na wa shi tufa wuce biare musamman wasu bangare ne ga ji hujja su ne na je so da hadisa na wale kim da jahili ji gigwa boga na ji da hadisi na ya ibana man da ya ji ina ji man ji saifi adini pata na wale ya ga a faya mi labari zan da ci addu'a ne na da ji masalaci ba ne ya bu sauke lamado bai ba gona da bai zan da ci ya jama'a ko ya kana a ga wuce da ya ji to sallah su baya amma ya bu addu'a sunna dai na ji masalacin su baya na wajikin yau wannan zafi na ila wani ga gara na addu'a wuce a can <laughs> gara sallah su ba yi ce mu zanna lalla addu'a sunna ta cinye sallah su ba ba wani ci wani jiwa gan wuna ba addu'a na amma mala'ika da biya ga lasun na da ci zai ji sallah su ba ba na wunjin damuwa a ga da wuya ya soko bai sunna wuyi ma wuce jin damuwa wanda ke nuna zawon gigi bai na jide dalili nan ta ci na jide dalili wani ngala man ja ga ya ce tulo bai hadisi da yifi a ga hadisi soyi wani jibbe ne kun yi kyani ke ga ya e tuna ja hadisi wuji wuna ila loza kun yi kyani ide bukata ya tulo bai gina da yifi ya bogo ya gade na gegana idi kiya bai da yifa bayan etu ya fadawa da shi man gato wa ma za fa laisa itimadi ala hadhal hadis amma to su ji hadisin na mike tsare da littafi da mai wa kada ne yare a a Ina to mike to na bal ala qawli sallallahu alaihi wasallam fil ahadith sahiha hadisi na ji tazunan ga mi jikin mike mi so cewa ka hadisi shi ba dana ga hadisi ba nabi sallallahu alaihi wasallam mai gali yuballighu shahidu minkum al-ghaib zai dabona onwe ya zai daba ne ga hannu mi gan bi ma na mi dai wa ga hadisa nabi muhammadu mi ba sallallahu alaihi wasallam na mi dai tena mi lan wo zan do ci mi lan wo tiya zan zan doro dena ma yi makanta na to ga arba'una na wiya ta yi boko ji wa to ya zugu ba ya gura ba kabu tendo ciya mutenne ne wo ga su kwa albarka la da wayu ya zo guba mini littafi hadisi ji ba littafi hadini ji ba fuska ta yanci kiwo kin abu da diga adori ngole an gama to zai cin qur'ana ne wasu ne al'adari na so shi la albarka din wiwa ngala man mu ci kondo ci ji sharayi man na shakali guso ci ya sale ko ci fedu kano nga je adori lo so wa jawabu mu fe ga mukaddimu bo ga ga waga wani littafi na da albarka ga fata mai littafi fiki wuce wa waki yan adori to zai katun lokpa ni wuri ga wucewa ga wa adori jini <laughs> ko ma ce adori <laughs> allawa akbar su ku ga bi alkhairi ga yana mi ya na wana mike ya ta hadisi na ta zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها كما سمع soca al'amarin zawon giwuta zu na uwa gami a nabi muhammadu na ga imanai sami a makalati ya na jimi ganin wo fawa a wuce wuta kama sami a kendo wuna kendo mai gauna wuta gato mi annawa wai ga yagan adde mini man jo na ji kwadi su shi ba yakan fi usuluddin yace akida wala ilimi akida ga wa ba'du fil furu man jo zai je wa ku ya kan hadisi shi ba tifiki wa ba'du fil jihad zai je hadisi shi ba ku ya kan jihad bona wa ba'du fi zud zai hadisi shi ba ka kawai ya bi jona ake da zai je tilla da biwa kawai hadisi shi ba wani ake da zai je ta kutuba ba kawai utuba shi ba a caga ku ya kawai utuba na janabi muhammadu jika kayan sallallahu alaihi wasallam ga wa kullu ha makasirin saliya ɓata ma manufawan gida bayan ga kawai radiyallahu an kasidiha so cube bayu ya zai de manufawan gida na kwata na bai wuce mi annawawi kan ra'aitu jama'a arba'ina mitsoyi be fahimta ga mile gangun mila hadisi shi ban yankan na ji dai muhimmanci gane da aka kpata shi mizo dana gayi hadisi shi ba na ekwe adini kpata kuye kanan Adisin doro mini ubo wi kaida unci ko mini kaida jin adini na so mi waga ku yanka na migallan doro be kaida unci ko ai da adini na Allahu akbar in ji man jijiye ga musulunci da zata ti ubo na ko ga gafi musulunci ko ga etin ni mini gutai musulunci na Allahu akbar gwako ko ga yana biya ci gana ganci mai na mi labarai bayan littafin na kawo na an tako na soyi hadisi na mai kakpata na waye giyan na ja ta zuna sharati na mai ci cinu da wani wa mu ha gwakwa hadisi na limami wagan kunyan kanan waye ina fiti ya fi soyi hai albukhari wa muslim littafi yanzu ta ce wani ko guba wani al-bukhari bai muslimi babu mai wagan ku hadisi jo wa zukuruha mazu fatal asali ma tun hadisin dore ya tumi ga isnadi uje fiya an an an be bebe zo kafin bi tun ba sahabi na sahabi cewa ga wa ba na be wana mi ga an an wuce laki abu mi da lasun na sahabi be gan we zi ha gan be tu so ko sallallahu alaihi wasallam na sahabi wa bu ko le jina yawani na wana ko asani da ga yi ruwato zai ji gobe gobe sai lo tako-tako na iya mutu sun ya ga uji bayan da ci ba liyas ula hizuha waya umu lintifa ubiha ga ya bu fanyi ku fiti ya nga gai diga an umar an fulan an fulan wace obi otun ba sahabi ga uh, nga ya bu fanyi amfani mu ma luma juke insha Allah ta'ala nga ba su su a dina mewa da su bai na da wani ga kan gaganci mice lamitu babin doro eti lafazi na manu jiga so na mai ke yi pe bugu zandoro ne dai kaune gungun bai tsoce fokuyi na ogun ta hadisin na je ebe yana hadisin na ji kuma e yin e muhimmanci jina bai santu na ji hadisin na ji kuwa kane ala jami'i ta'ata ya e ci tugurkwa ta wani gbogbo wage wasu ko mai wafaku yi kokarin wake hadisi mu abu da muhimmanci ne na yi ugwa ga yi makaranta ji jama'ai musulmi ji ila al'arba'un na nawawi ila wani ba gawayen bagi li kulli ragibin fil akira an yari fazil hadis لما اشتملت عليه من المهمات واعتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات wagwayi li kulli ragibin fil akhira ya zandoro ne babu nya rayuwa kuna zandoro ne wa kuna mutu hadisi na ji egbe nu kwe kan muhimmanci jina be santu na ji alajami ala jami'i ta'at ete ko tunguru pata wannan ga wa zalika zahiru liman tadabbarahu na mafil libu cewa ya zandoro aji lura. وعلى الله اعتمادي وعليه تفويدي مي أنا وما يتسكو مي على باتاكو أتتو واستنادي nga mi ya ce wa laula hamdu nga wani bukpato wa ni'ima nga ma wani mukpato bihi tawfiq wal isma pade yin to su so pata be so koyi do Allahu akbar nagai mukaddima na mawuci ko na jiyajiya litafuno bi alkhairi isona ya gbauna to zai ja wani su alkhairin wuki bai jo to ku subhanaka lahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant wa atubu ilaik